gundumar Columbia ke magana daga nan babban birnin tarayyar Amurka. Ana tare da sashen Hausa kan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani sarauniya, fara'a Nomad FM da Lol FM. da kuma tashar muta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu kai tsaye ta yanar gizo a duk lokacin da aka so a www.voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum bar kanmu da wannan yammaci. yau litinin ɗaya ga watan Yuli shekarar 2019. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawo muku da shirin mu na wannan daren naku. Daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatan muku da shirin. Cikin shirin mu na wannan daren muna ɗauke da rahoto a kan yunkurin da ƙungiyar ECOWAS ta cimma a taron da ta gabatar a ƙarshen makon da ya gabata a birnin tarayya Abuja. tun bayan da matakin da gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauka na sawar ma makiyaya wajen zama na dindindin wannan shirin yana fuskantar ƙalubale da dama daga bisani kuma za ku ji cewar an gudanar da wannan taron sannan kuma muna za mu ba ku dama don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku maudu'inmu na yau shine ne wai kuna ganin samar wa makiyaya matsuguni na dindindin zai kawo ƙarshen wannan tashin tashina da ake samu a tsakanin makiyaya da manoma kuwa lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma tafe da labaran wasanni a takaice amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da dare. A yau Litinin Iran ta sanar cewa ta haura adadin da aka kayyade mata na tara sinadarin uranium da ta amince a yarjejeniyar 2015 da kasashen duniya wacce ta takaita adadin sinadarin na uranium da kasar za ta tara. ministan harkokin wajen iran jabat zarif ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na isna cewa iran ta haura adadin na kilo 300 inda yanzu ya karu da kashi 3.67 cikin 100 sai dai wannan sanarwa ita ce ta farko cewa iran ta karya yarjejeniyar da ta amince tare da wasu manyan kasashen duniya guda shida ciki har da amurka da kuma tarayyar turai da nufin sassauta mata takunkumin karya tattalin arziki da aka saka mata a baya hukumar da ke sa ido kan mallakar makamin kare dangi ta majalisar ɗinkin duniya ta yi ta fitar da rahoto akai-akai inda take cewa hukumomin tehran na mutunta yarjejeniyar wasu gungun mutane biyar ɗauke da makamai sun kai wani hari yau litinin da wata mota ɗauke da bom da kuma har-haren bindiga a kabul babban birnin ƙasar afghanistan wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum ɗaya tare da jikkata wasu da dama jami'ai sun ce an kwashe kimanin sa'o'i tara ana aran gama tsakanin maharan da jami'an tsaron kasar kafin daga bisani jami'an suka yi nasarar kashe maharan gaba ɗaya mai magana da yawun ministan harkokin cikin gidan kasar nasrat rahimi ya ce jami'an tsaron yanzu haka suna kan aikin duba ko'ina a yankin da kuma kwance duk bama-baman da maharan suka zo tare da su sannan ya kuma yi alkawarin fitar da hakikanin yawan adadin waɗanda suka mutu nan ba da jimawa ba tun da farko wani babban ɗan jarida bilal sarwari ya faɗi abin da jami'an leƙen asirin ƙasar 'yan sanda da kuma jami'an gwamnati suka ce a wani saƙon twitter da ya wallafa cewa akalla mutane arba'in suka mutu yawancinsu kuma jami'an soji ne amma jami'an gwamnati ba su tabbatar da wannan ba labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a babban birnin washington dc Majalisar da ke kula da kundin tsarin mulkin ƙasar Murtaniya ta tabbatar da Muhammad Ud Gozwani a matsayin shugaban ƙasar yayin da ɓangaren 'yan adawa ke ikirarin an tafka magudi a zaben. A yau Litinin Majalisar ƙasar ta fitar da wannan sanarwa inda ta ce Gozwani ne ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi na ranar 22 ga watan Yuni da kashi 52 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa inda ta yi watsi da ƙorafin da 'yan adawa suka shigar. a ranar biyu ga watan Agusta sabon shugaban ƙasar ta Murtaniya zai ɗare karagan mulki inda zai maye gurbin Muhammad Ud Abdulaziz wanda ya kasance makusancin Guzani ya kuma kammala wa'adi na biyu shekaru biyar biyar Wata ƙungiyar likitoci a Sudan ta ce an kashe mutum biyar kuma wasu da dama sun jikkata a zanga-zangar da aka yi yayin da ake ci gaba da nuna adawa ga mulkin soja a Sudan. A jiya Lahadi dubban masu zanga-zangar sun taru a sassan ƙasar suna kira da a mika mulki ga gwamnatin farar hula bayan kusan watanni uku da sojoji suka hamɓarar da Umar Albashir wanda ya yi shekara da shekaru yana mulki. masu zanga-zangar waɗanda wasunsu ke ɗauke da tutar ƙasar sun yi tarera waka waƙa suna kira da a miƙa mulki ga farar hula tare da bayyana fatan majalisar gwamnatin wucin gadi ta soji ta janar abdul burhan ke jagoranta za ta kife Zanga-zangar ta ranar Lahadi ita ce ta farko tun bayan wani samame da jami'an tsaron kasar suka kai wanda ya tarwatsa masu zaman dirshan a Khartoum. Samaman da 'yan adawa suke cewa ya yi sanadin mutuwar mutum 128. gaida Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. To bari mu shiga duniyar rahotannin namu kuma inda za ku ji cewar ko baya ga zaben shugaban kasar jamhuriyar Nijar Muhammad Isuhu da kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ta kira wadda ake kira ECOWAS ko kuma sai da yawo ta yi. Kungiyar ta ɗauki ɗamara domin kawo ƙarshen matsalar wutar lantarki da samar da kuɗin bai ɗaya a ƙasashen na Afirka, inda ta kafa wata ƙungiya don magance wannan matsalar. Umar Faruk Musa ya samu halartar wannan taro inda kuma ya haɗa mana rahoto dangane da hakan. Ƙungiyar nan da ke kula da sha'anin tattalin arziki na kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta kammala babban taron ta Abuja inda ta naɗa Muhammadu isu na kasar Nijar a matsayin sabon shugaba. A daidai lokacin da kuma aka kafa waɗansu kwamitoci da za su dubi fara aiki da kuɗi na bai ɗaya na ƙungiyar ta ƙasashen Afirka wato ECO da kuma ƙara buɗe hanyoyin cinikayya da mu'amala tsakanin ƙasa da ƙasa na wannan yankin domin yaƙi da talauci da kuma rashin aikin yi. To wani muhimmin batu da kuma ita kungiyar ta yi amfani da shi na kafa wani kwamiti ko hukuma wadda za ta kula da sha'anin sarrafa wutar lantarki tsakanin ƙasa da kasa inda tuni aka kawa mata shugaba da sakatare da kuma ba su tsare-tsaren aikin da za su bi domin tabbatar da cewa afirka ta yamma ta samu wutar lantarki ba tare da wani kace na ce ba. ya daga cikin shugabannin wannan hukumar shine dr halilu dukko wanda kwamishina ne mai wakiltar kasar najeriya a wannan hukumar ko ya mun karin haske dangane da irin ayyukan da za su yi da kuma irin kalubalen da za su fuskanta wurin samar da wutar lantarki tsakanin ƙasa da ƙasa kamar haka. Muhimman ayyukan shi ne na ganin cewa daga kowane sashi na Afirka ta yamma, kama a ce daga Yola har zuwa dakar su senegal so kana iya sayan wuta daga wannan gehe ka tura ta wani gehe that is kana iya shigowa da wutar lantarki daga wata ƙasa zuwa ƙasarka ko kuma daga ƙasarka in kana tahiyar da wutar kana iya jan wutar ita ma sai ka aika ta wata ƙasa kamar yadda ake kamar kila daga najeriya zuwa niger waɗannan nake gaya maka yau kamar maganar nan da muke ana hada-hada wuta tsakanin waɗannan ƙasashen nan daga daga abidjan zuwa liberia zuwa zuwa sierra leone zuwa Guinea. haka shi ma akwai wani layi wanda yake yana biya yana ta aji wuta cikin kasashe to aikin mu kenan a tabbata cewa kuɗin da ake biya kuɗin da kwan wutan kenan shine za mu tabbata cewa ana biyan abin da ya kamata sa'an nan kuma duk wanda yake son ya shigo cikin wannan harkar ta batun sai da wutar da sauransu ga ka'idodin da zai bi to idan kasashen afirka ta yamma suna sai da wuta ko samar da wuta tsakanin ƙasa da ƙasa tsakanin su me yasa najeriya take ta fama da karancin wutar lantarki yau shekara shekara goma zuwa ashirin babu To, eh, wannan wata babban magana ce don harka wutar lantarki yes muna da gas akwai ruwa akwai kuma duk wasu abubuwa da sauransu to amma kuma ko an sarrafa wutar dole sai an jawo ta duka zuwa wani wuri an kai ta abin da nake son in ce kamar su kamfuna waɗanda yake su suke raba wutar ya kamata a ce suna da ƙarfin da yake za su iya raba wuta da ko ina ko akwai wutar in kamfunan da suke raba wutar ba su da ƙarfin da za su iya rarraba wutar zuwa gidajen mutane da masana'antunsu da ofisoshi da makarantun ne da sauransu to kaga abin ba zai tasiri ba. Dr. Halil Gwandu kenan daya daga cikin shugabannin hukumar da ke kula da samar da wutar lantarki na kasa da kasa na ƙungiyar ta ECOWAS da aka kaddamar a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoto. Jama'a da dama a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu daban-daban dangane da shirin na samar da samarwa makiyaya matsuguni na dindindin wanda shine abu mafi ɗaukar hankali yanzu a Najeriya. Hakan yasa Hassan Maina kaina ya zanta da wasu suka bayyana ra'ayoyinsu dangane da lamarin. fadar shugaban najeriya ta ce wannan shiri na tsugunar da makiyaya wato ruga settlement na da zumar tsarkake tare da inganta harkokin kiwon dabbobi a Najeriya a kuma samo maslahar matsalar rikice-rikice tsakanin makiyayan da manoma. Tuni dai wannan shiri ya jawo cece kuce tsakanin 'yan Najeriya daban-daban dangane da masu ganin cancanta ko rashin cancantarsa. Amma ga masu sharhi kan al'amuran yau da kullum irin su Jafar Jafar na ganin bakin shi wannan shirin. Abin da ke sa gwamnati ta zo ta shiga harkar al'umma ta wajen sama masu matsugunni kasari za ka gani idan wata itila ya faru da su ya gwamnati ta shiga ta samun musu matsuguni to ni dai ina gani a fahimta ta ni ban san wani tsotsari da fulani suka shiga ba da har gwamnati za ta tunanin cewa ya dace yanzu a samu musu matsuguni bayan ba a samar wa mutanen da fulanin nan suka je suka raraka a ƙauyukansu na zamfara da ƙauyukokinsu da suke wato wajajen benue da wasu sassa na ƙasar nan da kaɗan da ina ne a waɗannan mutanen su ya kamata gwamnati ta fara tuba ka yi samun musu matsuguni kafin a yi tunanin cewa su waɗanda suka rarrake su daga wajen a fara tunanin cewa yanzu gashi ya kamata a ce za su da su kai dai dan matsala a wannan wato tsami da aka shigo da shi fulani suna yi ƙasa ne dan ce bai dace a samu musu matsuguni ba amma a fara duba mutanen da fulani suka tafa daga matsugunnin su. Baba Usman Gyalzarma shine babban sakataren kungiyar makiyaya ta Meti Allah a Najeriya. Hali da makiyaya ya samu kansa a ƙasa suna da yawa saboda haka yanzu mu duk wani tsari wanda zai kawo da al'amarin da makiyaya yake ke a kasar Najeriya. Wallahi muna murna da shi ko muna farin ciki da shi ko muna yi mar ba. Mun yi bawa gwamnatin tarayya da ta fito da tsarin. Fatan mu dai shine Allah ya tsaya a tsaya kan tsarin ya yi aiki a tsakani da Allah kuma Allah ya sa tsarin ya zama wanda zai amfani a bafulatani makiyayi ne a ƙasa. Hanyar noma a shekara uku an kashe mata kuɗi wajen naira biliyan ɗari uku a cikin shekara uku a matsayin tallafi da sauransu wanda gwamnatin tarayya da wasu kafofi suka yi wa bangaren noma babu tallafin ko kuma da aka yi wa wa bangare na kiwo ne aka ta san mai wa bangare na kiwo saboda haka duk wani mutum wanda zai kawo wayannan korafi da wannan kawai son kai ne. Tuni da gwamnatin tarayya ta ce kimanin jihohi sama da goma ne suka rubutu a rubuce suna buƙatar fara ta ɗabiƙin shi wannan shiri a yankunan su. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To masu saurare akan wannan mabudu'in muke son mu baku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin kuna ganin idan ana sa idan aka samar wa makiyaya matsuguni na dindindin hakan zai kawo ƙarshen wannan tashin tashina da ke tsakaninsu da manoma? Amma dai kamun mu buɗe layin namu bari mu shakata da wannan wakar kudancin Najeriya. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kiranmu na farko daga jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger? Muhammadu Lalo kana magana da injiniya mai gero makeri gora. To malam injiniya muna jin ka. Wato gaskiya wai a ce awa Fulani wurin zama guda gaskiya wannan ba adalci ba ne bai yi ba. Na sanuwa haka kaza ba ne. A ce wai a keɓe wuri guda wai a ajiye Fulani ba su zuwa ko ina wannan ba ta yi ba sai dai a yi adalci duk ruwan tumu da wurin makiyaya wata mashaya wani furumi na fulani kada a bari a yi noma wurin a kowa a bashi hakkin shi amma a ce wai gwamnati ta keɓe wuri a ce aje fulani wai wai wai ba kullun zama ba su ko ina wannan ba adalci ne ba ta yi wannan kuma ba da zama lahiya ba gaskiya an kace haka na to baka ganin su makiya su kuma manoma an take hakkin su idan aka ce sai an bar manoma ko ana noma kuma akwai wurin akwai wurin kiwo akwai wurin noma ba a take hakkin kowa ba akwai ladi din labin ka a bari kowane manomi ya noma a labi a bashi nan wurin kiwon makiyaya da hanyar su To ai ko shi wannan an ce ne za a ware gandun daji sai a ce to ga gandun daji an ba ma makiyaya. Wannan bai wa sanuwa a ce gandun daji a keɓe ba zuwa ko ina ba ya yi. Sai dai a hidda hanya in sun tashi wucewa suna wurin kiwo su wuce amma ba a cewa a bas wuri ɗaya ba ba su zuwa ko ina wannan ba ta yiwa. To mun gode Malam Muhammadu bari mu tafi jihar Akwa Ibom kuma wa muke da shi a Akwa Ibom? Eh da eh, baba idi ne daga Akwa Ibom ina bayani ni abin da na gani Buhari yana so dai in yi hakan na Fulani a akalla damun kaga kowane yare ya wace su a Najeriya in ya tara su wuri guda kam kuma kanye su shine mazauki a wajen jama'a kowane yare ne su dai Buhari ai talakawa da Fulani su ne abokanin gaban su. Saboda haka wanda tsarin da Buhari ya yi ni a gani na bai ba. to ba ka ganin yawon su sasan tsakanin da abokanin zama to baba idi ba ka ganin wannan hanya ce da za a taimaka ma su fulani su daina yawace yawace kuma su samu gurin da za su ciyar da dabbobin su nagartaccen abinci eh to ai wannan a samu hakan din ma kuma za a iya samu amma abin da ke tafiya ana jin haushin su abu kaɗan ya faru za a iya samu inda suke a gama da su wata can motar jiya ma ina ka tara su a tashi can ma a je gama kaga saboda haka kaga zuciya rayuwarsu kenan ta zo ta ta kare a Najeriya a ce babu zuriyan Fulani ma a Najeriya. To mun gode bari mu tafi jihar Gombe wa muke da shi a jihar Gombe. To ma da Allah. Ba da da Gogul joka. To Malam ya hamuna jin ka. Wannan ra'ayi abin da ake yana da kyau a yi akadi. Fulani da mana samun turin dama ko ba wani fitina da manoma. Eh. A kan ya yakadin manoma za su gefe su da makiya da gefe su da ba wani barna. A wani fadaje fadaje maganin fada to mun gode ra'ayina to bari mu tafi garin gwamna wa muke da shi a jihar kaduna Yusuf Aliyu Harande barka da lasariya. To barka ka dai Malam Murtala. Yawwa sunana Murtala ana kiran ku da garin Jalfa Malam Murtala bana jin ka bana jin ka. Ina kira eh yawa ina jinka. ka. To yawa. Malam ka ga da yawa kamata a cikin al'umma san cewa in zamani ya zo kuma zamani na canzawa. Abubuwan da kuka yi shekaru aru aru kullum ku ci gaba da haka. Ayin ka duba kasashen tura akwai manoma amma suna shiga yawon jiha jiha ko magana da yanayin tsaro zuwa kasan nan wanda shi na adalci a ce an sa an keɓe ne an sa musu wurare zona guri ɗaya suna kiwon su. yanzu idan ka duba maganar tsaro za ga wanda kaɗan kaɗan ake ɗaukan wasu fulani da ba su karatu ba a jefa su cikin harkar nan na laifuffuka ka gane kinnafin waye waye za ka samu da a ciki saboda suna ta yawo su sadu da bata gari su kara bata su amma in suka zauna guri ɗaya aka gina musu makarantunsu da sauran inda za su kiwon su da komai za ka ga mafi yawan su ma da haka shawara na muna goyon bayan wannan tsari dubu bisa dubu da fata za ku tashi lafiya. To mun gode malamar ta mu tafi Baucin Yakubu wa muke da shi a Baucin Yakubu. Baba ya Yakubu barka da aiki. Ba shi ke magana ba, Yusuf Aliyu Haran da ke magana. Oh, Malam Yusuf barka da aiki. To barka ka dai. Sunana Ayuba Garba Imam daga kacin Madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba muna jin ka. To ra'ayina ni tabbas ina goyon bayan wannan amma a tabbatar duk abin da ya kamata a sama musu kamar yadda gwamnati ta faɗa. da makaranta da asibiti da kuma inda za a rika sarrafa naman shanu idan aka tabbatar da wannan to lallai yana da kyau a musu haka din amma in kuma haka bai samu ba to da Allah muna kira labin su a tabbatar an bar su labin su sannan ko masu noma su ma a tabbatar an keɓe musu wajen noman su mai magana ayuba garba imam katin madaki a jihar bauchi to mala ayuba baka ganin kana jina To layin Mala Ayuba. To bari mu koma jihar Kaduna. Wa muke da shi a Kaduna? Assalamu alaikum Yusuf Harande barka da yammaci. To barka ka dai Alhaji Musa. Suna na Alhaji Musa Garu kamar yadda ka faɗa mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To muna jin ka. To alhamdulillahi kaga mutane ya kamata su rika duba fahimtar abubuwa yadda ya kamata. yanzu kaga idan za a fasa baki akan wannan abun kaji ai shi ra'ayin ma da jafar jafar ya kawo akan magana kaga iri iri karar ya nuna kamar ma yana hasada da wannan al'amari ne da haka ni ina ganin duk mutumin da ya fito da irin wannan lamari kamar 'ya'yan fulani kaga misali suna yawace yawace yawanci babu makarantun da za su zauna kuma su kansu yadda Allah ta yi magana akan rashin karatun yaran fulani to yanzu misali da aka samu guri an tabbatar da an killace musu akwai tsaro a guri akwai abubuwa da sauransu kaga su kan za su kara daraja kuma za su kara mutunci yayin su tsaya karatun boko da na addini da haka ni ina ganin wannan kuduri kuduri ne mai kyau ya kamata gwamnati Allah da sauran fulani su goyi bayan wannan al'amari domin ci gaba ne wannan a gurin fulani amma da za a kiran wannan abu to akwai matsala da fatan za ku tashi lafiya to mun gode bari mu tafi jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger kuna magana da ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba to mala ibrahim muna jin ka to gaskiya al'amari na hakikanin gaskiya a yanayin ainihi na mu na yanzu abu ne mai wahalar gaske eh. yawwa don saboda dalilin abin da sa na faɗa haka za su bujiro da abu da niyan za a yi shi kawai ba za a yi ba sai dai kawai su a zauna a kasafin kuɗin nan su saka aljihunsu ba za a yi wannan ayyukan ba da za a yi kan gaskiya abu ne mai kyau amma gaskiya abu ne mai wahala don saboda an sha a ce za a zauna a yi abu a najeriya musamman bangaren hanya wutar lantarki sauran ayyuka a ce za a zauna a yi bajet ɗin kuɗin a yi su ba za a yi ba ba za a gani a ƙasa ba to ni saboda haka ni a ra'ayina gaskiya yana da wahala a ce za su yi wannan ayyukan ni a ra'ayina kenan kai. to kana ganin cewar ba za a yi ba za a kashe kuɗin ba kenan da ake cewar za a kashe kenan eh, yau eh za a zauna a yi lissafin ga abin da ya kamata a yi din ba za a yi ba ya kawai su zo to mun gode malam murtala gaskiya eh ba za su yi ba to mun gode malam ibrahim godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa da ma waɗanda ba su samu dama ba gobe ma rana ce ga shirinmu na gaba. Labaran wasanni. Jama'a muna fatan kuna nan kalau kamar da muke a nan Washington DC yau labaran wasanni zai taso daga Abuja a Najeriya ne inda wata babbar kotun tarayya ta ba da umarnin aje a kamo mata shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya wato Amaju pinik tare da wasu mukarabansu su hudu da ake zargin su da almundahana na kudade masu yawa na hukuma din. ko bayan shi pinik din sauran wanda ake nema a kamo din sun hada da shi babban sakataren hukuma din dr muhammad sanusi da mataimakin hukumar na farko shi yakin wumi da na biyu shi huduku da kuma wani memba na hukumar zartarwa ko majalisar zartarwa ta hukumar kwallon wato yusuf fresh su da yawan mutane gwamnatin tarayyar najeriya tana zargin su ne da cewa sun yi almundahana da mankudan kudin da sun kai dala miliyan hudu wanda aka ce na hukumar ne da hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta basu a matsayin kudaden shiga gasar cin kofin duniya na shekarar 2014 da aka yi a brazil kyaftin din najeriya a gasar da ake ta cin kofin ka na afirka wato afirka cup nations john obi mikel ya ce shi ya fahimci fushi da hasalan da mutane suka yi musamman 'yan najeriya kan wasan da su 'yan najeriya suka yi har suka bari madagascar ta ci su a wannan kwallon da ake yanzu haka a misira shi dai wannan cin biyu da babu da madagascar suka yi wa najeriya ya tilasta najeriya ta zama a matsayi na biyu a gurub dinsu wato gurub wanda wannan yake nufin cewa karshen ta iya zo ta ga kanta tana wasa da kasar ghana wacce in ta ma dai kamar da aka sani ba kawan lasa ba ce cin da madagascar ta yi wa najeriya yana ɗaya daga cikin abubuwan ban mamaki a wannan gasa da ake yi abin da ya sa shi michael din ya ce gaskiya ba mu yi wasa da kyau ba kuma yana jan har yanzu tun da muka shiga wannan gasa din ba mu samu kanmu inda muke so ba to yayin da 'yan najeriya suke zaune suna wannan juyayi sukan kyamaru wanda daman dai su suke rike da kofin din suna nan daram dam a matsayin shugabannin group f bayan da suka buga da gana ba wanda ya ci wani ita dai kamaru a karansa da gana a wasan kusa da na karshe na irin wannan gasar da aka yi ta shekarar 2017 su ne suka ce gana biyu da babu To a halin yanzu kuma ita mai masaukin wannan gasar ta yanzu da ake wato Misira ta kammala ita ma dukkan nasarorinta a Group A bayan da suka ci Uganda biyu da babu a wasan da suka jiya. Da wannan nasarar yanzu ita Misira ta kasance kasar da ba wadda ta shata a wannan wasa din kuma suna da makin su guda tara abinda yasa suka samu shiga cikin rukunin 'yan sha shida inda za su ci gaba da wannan wasa a ran asabar shida ga wata. bari mu kammala da duba abin da ke faruwa a gasar cin kofin kwallon duniya na mata wanda ake a faransa inda amurka wacce ita take rike da kofin din take nuna cewa da gaske take tana so ta dawo da wannan kofin a gida ba ta so a raba ta da shi amurka dai bata dade da gama da su faransa din masu masaukin ba da suka yi wa biyu da daya yanzu dai an shirya gobe allah kan mu amurka za ta hadu da ingila a wasan kusa da na ƙarshe da za su yi na farko yayin da wasa na biyu na kusa da na ƙarshen za a kara tsakanin sweden da netherlands wannan yana nufin cewa amurka ce kadai ba ƙasar nahiyar turai ba da ta rage a cikin wannan gasar cin kofin mata na duniya jama'a mun barku lafiya daga washington dc To a gaida Aliyu Mustapha Sokoto da labaran wasanni a takaice masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda agogon muke cewa karfe hudu da minti hamsin da bakwai na yamma ga shirin mu na gaba labaran duniya a takaice. To Yusuf ga labaran a takaice. A yau Litinin Iran ta sanar cewa ta hawar adadin da aka kayyade mata na tara sinadarin uranium da ta amince a yarjejeniyar 2015 da kasashen duniya wacce ta takaita adadin sinadarin na uranium da kasar za ta tara wasu gungun mutane biyar dauke da makamai sun kai wani hari yau litinin da wata mota dauke da bom da kuma hare-haren bindiga a kabul babban birnin kasar afghanistan wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum daya tare da jikkata wasu da dama Majalisar da ke kula da kundin tsarin mulkin ƙasar Murtaniya ta tabbatar da Muhammad Ud Guzwan a matsayin shugaban ƙasar yayin da ɓangaren 'yan adawa ke ikirarin an tafka magudi a zaben A yau Litinin Majalisar kasar ta fitar da wannan sanarwa inda ta ce Guzman ne ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi na ranar 22 ga watan Yuni da kashi 52 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada inda ta yi watsi da korafin da 'yan adawa suka shigar. To saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. A daidai wannan lokaci za mu mika saƙon ta'aziyyar sashen Hausa na muryar Amurka ga 'yan uwa da iyalan margayi Umar Sa'idu Tudun Wada tsohon ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya macikawa jiya tare da fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi rahama ya kuma ba mu iyalan sa haƙurin juriya yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin muhammad hafiz baballe sai kuma wadda ta ba da umarni ta kuma shirya muna julie lazarus gresham da injiniyan namu na wannan lokaci mr dan ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi ta da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya bis salam